masu saurare barka barka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar da yadda kuka saba wato a kowace ranar laraba shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi bata zalla inda a yau ma 31 ga watan maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan ilimin yara mata da ma cin zarafin yara mata Idan masu saurare ba ku manta ba a makon da ya gabata mun tattauna a kan cin zarafin yara mata waɗanda ake kaiwa aikatau. A wannan makon kuma za mu taɓo batun mahimmancin ilimin yara mata da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin kawo ƙarshen cin zarafin yara mata. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana muhimman baƙi zauren tattaunawar mu domin ba da tasu gudunmawar. Kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku ba mu kuma ku ba mu ta bakin ku akan wannan batun sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara ne da zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa shamsiya hamza ibrahim inda za ta gabatar mana da bakin da ta gayyato mana. A yau za mu tattauna ne da manyan baki da suka hada da malama Zainab Nasir Ahmad, shugaban kungiyar yara mata ta Girl Child To masu sauraro mun dan samu matsalar na'ura ne amma dai yanzu za mu kawo muku tattaunawar mu ah, wanda rasiliyar sashen Hausa shamsu ya Hamza Ibrahim za ta gabatar da baki. A yau za mu tattauna ne da manyan baki da suka hada da malama Zainab Nasir Ahmad, shugaban kungiyar yara mata ta Girl Child Initiative Community Engagement. Haka zalika akwai Aliyu Samba jagoran kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza shiyar jihar Kano. sannan kuma akwai hajiya ga Ladima tsohuwar daraktan ci gaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta najeriya to malamai barkanku da shigowa wannan zaure Hajiya a Rabi idan na soma da ke yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya. Alhamdulillah ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin su ne negative attitude ko negative behavior da suke faruwa ga harkar ilimin yara mata a kasanmu Najeriya kamar yadda dai da yawa muka sani talauci jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu cewa yara yanzu birni da ƙauye matan. sun san cewa ilimi shine abin jagora kowa yana neman ilimi da ƙauye nakan tuna shekara alif ɗari tara da tamanin da uku sanda nake principal a ƙauye a kano a kabo duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara hamsin mata a misali to in sha allahu kafin tsakiyar tam guda talatin da biyar sun gudu musamman makarantun da suke ba su da eh, eh, katanga ba masu gadi masu kula guduwa suke amma yanzu gashi nan yaran mu da yawa a dai suke yan mata amma suna ƙaunar karatu hmm. kuma mun samu ci gaba hmm. menene ya kawo haka wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye sarakuna suna iya kokarin su ngo suna iya kokarin su ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya su To Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan ɓangare. kuma a hajiya a kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wadda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya wato ungozi nkonjo uwela wannan halama na nuni da cewa eh mata ma suna taka rawa sai dai idan muka duba arewacin najeriya har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan a auratayya ne ana ma yara auren wuri wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa. To ko a arewa ai muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko'ina at any international level. To amma mutuna harkar mu ta arewa. ba ma so sawa ƴan uwanmu baya idan abu ya taso. An sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized ai muna da mata isassu masu ilimi masu hazaƙa marasa tsoro ni na yi aiki da ungozu iwela a federal ministry of finance a sannan ina deputy director training and staff welfare ma ce ba ta da tsoro kuma mu ma a arewa muna da su to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba daga sun yi dan kuskure mu za mu fara zagin su su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi su shiru su mara musu baya sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba saboda haka muna da matsala a arewa dole mu tsaya mu san namu namu ne kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga naja'atu ga aisha ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma ba za a mara musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata wanda mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yadda abubuwan da suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin 'ya'yansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma. To, assalamu alaikum rahmatullah. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda a dan adam bai san kimar rayuwar dan adam ba kuma dan adam da kansa yake iyakar kokarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya mu wani bashi idan an yi masa zai zamantowa cutarwa gare shi wannan ɗabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin a irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu to matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara ilmantar da yara ba wai yana magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa cikin rayuwa yau za ga iyaye suna da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara biyar shida bakwai takwas zuwa shekara goma sha uku ko sha biyar kullum abin da ake kwarar nuna mata shine kada ta kusanci maza in ka kusanci maza ranta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza so amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusance ta ko yunkurin yi mata wani abu in dara ta faɗa to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza sai ya sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗen in sun zo cikin al'umma su shiru to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan masaji na fyaɗe a cikin al'umma wannan shine matsala farko abu na biyu kuma shine a lokuta mafi akasari idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen wanda wannan ita ce matsalar da tafi damun mu a yanzu kuma ita ce abin da muke iyakar kokarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane babu yanda za a yau idan an fada gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne dan me zaka bar kauren gidan ka gudi ko dan me zaka sa kwado mara ƙarfi ko dan me zaka kaza a'a jaji ake zo a taya mutum a taya shi alhini a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka wa fyaɗe kullum wadda aka wa fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shine ita ce mai laifi ta yi shigar banza ne ta ji kame mutuncinta ta kin aure ne da maganganu makamanta haka to idan muka duba kuma fyaɗen yanzu kananan yara ai cewa shekara biyar ko shekara biyu wasu ma yan watanni Na a kwana kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata yar wata uku da aka yi fyaɗe to ita kuma ta shigar banza ta yi. to abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta ba da gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar ce al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar to ya kamata al'umma ta zauna ta kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan a wannan kungiya ta mu ta mazi movement against rape and sexual violence duk karshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'ummar gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka wanda a zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspect da aka yi aka samu waɗanda masu da irin wannan laifukan laifuka na kariya ba akalla mutum talatin da takwas da a yanzu haka kotu ta riga ta yi convicting ɗinsu waɗanda aka kai kotu sun kai mutum saba'in to idan da a ce al'umma za su ringa ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same irin wannan kitsin abu matakin farko shine a ɗauki kitsin nan akai hukumar yan sanda hukumar yan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukumar yan sanda hukumar yan sanda ta dawo da wannan kitsin zuwa state CID wanda suka CI za su iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma aka akasari ba a yi akwai wannan ɗabi'a ta cewa ko kuma kira ta stigmatization da ake yi a cikin society wadda aka yi fyaɗen za ana tsangwamar ta lokacin auren ta ma a ringa cewa wancan an taɓa mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a kirjin su da ganin cewa idan aka wa ayan su fyaɗe to gwamma a kashe magana a yi shiru da ita. Ban katsa numfashin ka ba a ɗan kwanakin nan akwai wani da rahoto da ke yawo na cewa uba ya wa yar shi ko kuma in ce ya yi lalata da yar shi wanda kuma daga bisani ya amsa laifin shi sai daga baya kuma ya zo sai aka ce yana da taɓin hankali bayan an kai shi don a gurfanar da shi. To ire-iren irin wannan ma ana samun samun iyaye su karan kansu ne ka yi magana ka ce al'umma su sa ido wajen an fidda wanda ya aikata irin wayannan ayyuka to amma sai aka samu a cikin al'umma wanda su ma iyaye suna cikin al'umma su ke aikata irin wannan aika aika duk ina ka samu laifin fyaɗe al'umma ce take yi shi zane ce al'umma ce ta bada kofar da al'umma take yin barna idan aka samu kes irin wannan nan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu matakin da ya kamata a ɗauka shine su iyaye mata da akwai wata ɗabi'a wadda za mu iya kalanta a matsayin abin da ake cewa stereotype mm. da suke na ganin cewa 'ya'yansu mata ba su cika jansu a jiki ba kuma su mayar su kamar waɗanda ya kamata a ce sun kawo musu koke na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwarsu mm. sai a yarinya ko kuma budurwa tana yin rayuwarta ita kaɗai daga ita sai kawayanta ta ko da irin wannan abin ya faru da ita yana ta ga sosai ta ana tsangwamar waɗanda ake wa kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin sai ta kame bakinta sai shiru ko da hakan na faruwa to abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su ja 'ya'yansu mata a jiki sannan su yi ƙoƙarin ilmantar da su ta na rayuwa musamman abin da yake da alaka da irin wannan al'amari nuna musu me haka ya faru su shiru ko da ya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su idan aka samu wannan karfafawa tsakanin iyaye mata da kuma su 'ya'yansu mata to za a samu kofa mai girma da za a rufe ta aukuwa irin wannan abubuwan tsakanin iyaye waɗanda suke da karancin tunani da suke afkawa 'ya'yansu a irin wannan al'amura. yi nisa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Malama Zainab, ana yawan tsangwaman mata ta fuskan al'adu inda yawancin lokaci ake nuna akwai abin da maza za su iya yi, amma mata su ba za su iya yi ba. Labarin da ke kai ga ake tsangwaman su. Me za a iya yi wajen samun daidaito a tsakanin mata da mazan? to masha Allah kamar da yadda hajiya ma ta fara yin bayani ɗazu mu ma muna da matan da ba su da tsoro muna da matan da za su iya yin abubuwa na bajinta mai a duniya amma kuma yadda ake sakawa yara don zaki ga yarinya mace ta taso tana da buri na zama wata aba a rayuwa amma tun daga yarinta za a nuna mata ke ba mace ce mata ba sa yin kaza ko mata ba za su yin kaza ba to wannan abin tun a lokacin mai zai riga kashe mata zuciya ta da cewa eh tabbas ita ba ta kai matsayin da za ta irin waɗannan abubuwan ba kuma yawanci abubuwan na al'adu ne suke zuwa da su ba addini ba yanzu kamar misali um, in kika duba rayuwar bahaushe musamman a karkara za ki ga har yanzu duk da dai an samu ci na bangaren karatu amma kuma har yanzu za a nuna in kika je Um, namiji za a kai shi makaranta amma mata za a bar su a gida ko a dora musu sallah inda aka samu irin waɗannan daman ba la'akari da waye fi sha'awa ko kuma duka za a iya kai su gaba ɗaya aka sai a ware namiji shi kuma ita kuma mace ce ta zama ba za a ba ta wannan damar ba to kawai rayuwar ce take tafiya a haka shi yasa har yanzu a ko ina muke zama koma baya kuma ko da a ce wasu sun zama jarumtattu sun kafa sun ce da tabbas da gaske za su kuma sai ki ga a dai cikin al'ummar tamu ake kara. mayar da su bayan a nuna musu cewa ba su isa ba kuma ba su kai ba shi yasa ki da har yanzu muke ta zama a baya muke ta zama a baya a matsayin mu na kin har yanzu babu daidaito ta bangaren da ya shafi ilimi siyasa harkan kasuwanci ko ina za ki ga maza ne a gaba mata kuma suna baya kuma za a kawo maganganu da suka shafi addini a ce Allah ya ce mace tana kasan namiji da sauransu kuma yanayin yadda mutane suke fassara irin waɗannan hadisai da ayoyin suna fassara su ta bangaren da ya shafi sarran wanda za ki ga a yawanci arewacin Najeriya abun ya fi haka ya fi yawa haka to addi'an al'ada ce take sawa waɗannan abubuwan suke faruwa shi har yanzu ‘ya'ya mata suke zama a baya kuma ake ta samun matsalar fituka domin ganin an samu daidaito kowace matsala kowace wahala kowace masifa za ki ga akan ya mace take karewa don kamar matsalar fyaɗe ɗin nan ai ga fyaɗe ba wai iya ana yi wa maza ana yi wa mata amma kuma za ki ga na matan ya cewa da su ana ganin su kamar su ne wi consent um, ba su da karfi su masu rauni da sauran duk wanda yake niyyar yayi wata mugunta ko ya wani shashanci ko ya wani abu na cutarwa to akan mace abin nasa yake karewa su maza ba a ba irin wani ba a musu irin wannan abin sannan kuma yanayin tsarin shari'ar mu har yanzu akwai wasu Um, abubuwan da ya kamata a ce an canza su na ganin hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka. kamar misali akwai wani act da violence against person prohibition act da ya kamata a ce zuwa yanzu an tabbatar da su amma sai daga an ce ai wasu a cikin tsari kamar abubuwan sun karo da al'adar mu haka ba za a yi fatan ɗin shi ba za ki ga ko da majalisar tarayya ta yi fasin waɗannan bin ɗin irin waɗannan bil ɗin kamar child protection bill wanda har yanzu ake fafutukar a tabbatar da shi a kano shi ma har yanzu suna ganin ya ci karo da al'adu ba za a yi ba ba a tsanna ya ci karo da al'adu ba za a yi ba to muddin ana ci gaba da kallon waɗannan abubuwan to ana nufin kenan 'ya'ya mata su ci gaba da rayuwa cikin halin ha'ula da al'adu marasa kyau suka bar a ciki tunda ba wai duka al'adun namu ne marasa kyau ba amma irin wani na al'adun sauya hajjar su ne suke mai da mu koma baya kuma dole sai an tashi tsaye an nuna tunda ba addini bane ba duk kuma da abin da ba addini bane dan an ajiye shi ba na tunanin akwai laifi a cikin sa. To Hajiya bari na koma gare ki a matsayin ki na tsohuwar darekta a ci gaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasa wanda mataki gwamnatoci a ƙasashen duniya ke ɗauka wajen daɗa wayar da kan al'umma al'umma akan hakkokin yara mata? Ala kula halin mu dai mun san tun muna yara akwai wasu al'adu da turawa waɗanda suka shugabance mu suke yi. Irin majigi majigi din nan da ake a ƙauyuka tun muna yara yanzu ba a yi. Su kuma can turai su baza a talabishin su yi a jarida su yi a rediyo haka suke wayar da mutanensu abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da bai kamata a yi ba to yanzu mun daina yi harkar har ta harkar lafiya harkar malaman tsafta da ake nuna yara ake zuwa gida gida a duba ban da kwata da shara in duk ba a yi to a hakikanin gaskiya sai mun koma na harkar wayar da kai a wayar da iyaye maza a wayar da iyaye mata a wayar da yara mata ingancin ilimi da ki yi kwazo a makaranta ki zama wani abu ki samu ɗaukaka Allah abin da ice yanda iba mace kwakwalwa haka iba namiji kwakwalwa kai wayar da kai fa ne. Hmm. a wayar da kan uwa mace yanda za ta janyo 'ya'yanta a jiki ta gaya musu mahimmancin ilimi ko tana da kuɗi ko ba ta da ilimi ilimi ba inda ba zai kai mace ba to amma ba ma yi to idan ana son a yi haka sai an ci gaba da wayar da kai shugabanni suna yi malamai suna yi masu unguwanni suna yi to shi ne fa za a samu ci gaba amma a yanzu a a shiru muke To muna godiya Hajiya Mala Aliyu akasari lokaci ana cin zarafin yara mata ta fuskan aiki ko kuma a ce akwai irin aiki da ba za su iya yi ba. To me za a iya yi wajen kawo karshen irin waɗannan wahalhalu da mata ke fuskanta a naka ɓangaren a matsayinka na miji? To a gaskiya tunanin cewa wai akwai wani nau'in aiki da mace ba za ta yi ba yana tunanin wani tsohon tunani ne ko kuma wani wata tsohuwar falsafa ce ta wata ake mutane sun tana son waye da haka idan muka duba a rayuwar da muke ciki a yanzu duk wani bangare da za a ce ga wani aiki da za a yi ko da na gaban al'umma ne ko na neman duniya ne ko da kowane irin aiki ne to za a ga cewa tasirin da mata suke da shi wurin kawo ci gaba a wasu lokutan ma yakan zarce na mata na na maza to kullum dan adam ko kuma al'ummar mu tana kan zama a matsayin mai rauni saboda wasu sukan alakanta abin da cewa ai haka addini ya koyar wasu kan karanto hadisin da suke cewa manzon Allah ya ce annisa'u na qisatu aqli wa mata masu tawaya ne a hankali da addini to idan muka kuma addinan to kuma sai muga cewa wannan maganar ah, kusan irin hadisan nan ne da ake ah, alakanta su da cewa da ifan hadisai ne da ake kawo su saboda a cimma wata mata kokarin mi ta kokarin ciccaba maza da kuma kaskanta mata a cikin al'umma Maza Allah sallallahu alaihi wasallama an samu hadisi da yake cewa khuzuni kuma inda hadhihi umaira inda yake cewa a riƙi rabin addini a wajen wannan yajjar wace ce wannan yajjar ita ce na Aisha domin kenan da a ce mata ba su da wani tasiri ko kuma wata wasa da za su iya yi na kawo sauyi ba za a ce a karɓar rabin addini gaba ɗaya a gurin ya mace ba wannan shi ne abin da ya kamata a ce al'umma suna la'akari da shi kuma suna duba suna fahimta kafin su yi katsalandan a kan abin da ya danganci sha'anin jinsi na namiji da mace gwamnati nuna fifikon wani akai mata suna da damar da za su iya yin dukkanin ayyuka na ci gaba yanzu a kwana kwana nan hajiya take faɗa ga na ungozi kwanje uwela wanda abokin takarar ta dama mace ce to da jagorancin mace yake ba wai rauni ne a ciki ba ba kuma kaskanci ne a ciki ba a'a mace tana da damar maki, domin yanayin tunanin mace da tunanin namiji akwai bambanci shi namiji akwai abin da wasu daga cikin masana psychology suke cewa yana da ɗabi'a ne ta zafi a cikin kowane irin al'amari to a sanda zafi wa al'umma yawa kuma kuka take saboda mai tsanani da suke tsinta kanta a ciki to amma ita mace sai Allah ya yi ta mace halitta ce mai taushi mai kuma tausayi da jin kai wannan taushin da tausayin da jin kan sai a ga tasirin saurin kawo al'umma nagartaccen da ingantaccen ci gaba ya ma fi tasiri a kan tasirin da da namiji yake da shi a cikin sosai. Haba yara manyan gobe, yan yara kuma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara To jama'a masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so 'yan yara manyan gobe abba yara Allah rana 'yan yara manyan gobe 'yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ku irin haka Allah ke so. To masu sauraro mun sami kiranmu na farko daga jihar Bauchi. Da wa muke magana? Da wa muke magana daga Bauchi? Kuma kirfi. To muna jin ka. Hello muna jin ka yau dai ka ji menene maudu'in namu mecece taka gudunmawar. Eh ni ga ina muku fata alheri amma ya tare da ku kullum kullum. To mun gode ma, Dalla. To mun samu mu na gaba daga jihar Kaduna da wa muke magana? To Hajiya barka ku da lasariya. Yawwa barka dai. To sunana Murtala ne da ina kiran ku daga garin gasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala. To Hajiya shawarar da za mu bada ma wayannan matsaloli shine cewa na farko dole ne a ce makarantu an sa 'ya'ya mata makarantun nan na ƙauyuka na duk aje a tabbatar da an gyara su an kai malamai malaman da za su tsaya su waya musu da kai su ba su ilimi da sauransu sannan kuma ajiya bayan haka akwai talauci iyaye kuma dole ne a sa doka a ce iyaye su daina ɗaura ma yayaye talla za ki ga wannan mijin ya fita aiki sanda uwa ta sa ma ɗiya talla ta fita ta je ta haɗu da mutanen banza shi wani lalata ko ma shi a ɗaya ta ba a sani ba wayannan abubuwa guda biyu guda uku aka tsare to za a samu saukin wayannan abubuwa da fatan za ku tashi lafiya to mun gode yanzu kuma mun samu kira daga Niger wake magana daga Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim ka dai ji ina namu na yau ko eh, bari mu je eh insha Allah gudunmuwa ta akan cikin wannan shirin to ba abin da yake jawo mana haka gaskiya taɓarɓarewa ne da musamman da mu musulmi da aka yi game da suke littafin Allah da annabi. Domin hmm. da turba muke ta shari'a ta musulunci muna bibiyar musulunci sosai to da matan da mazan duk ba za mu sha wahala ba tarbiyyar mu za su fito sosai yadda kowa zai daɗin rayuwar shi iya gudun wanda bayar kenan. To mun gode Malam Ibrahim. Mun samu wani kira daga Kaduna da wa muke magana. suna sunana Siraju Iftikar daga Ankau. Yalo? Hello, muna jin ka Malam Siraju. Ok, na Siraju Iftikar daga Ankau, Takalafiya, Jihar Kaduna. Muna jin kamalan Siraju yau dai muna magana ne akan bawa yara mata ilimi da kuma irin yadda ake cin zarafi mata yara mata wasu irin hanyoyi kake ganin ya kamata abu domin a ga magance waɗannan matsalolin. Ina kira ga masu wannan Ina kira kuma ta wani bidowa'i da tsoron Allah ta kaurace ma haka saboda babu addinin da ya yi da haka. Mm. To ina jin mun rasa Malam Sirajo. Ga kuma mun samu waya daga Kwantagora. Wa muka samu daga Kwantagora? Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Muna jin ka wa muka samu? Suna magana da Abdulhamid mai gyaran TV da Kwantagora ta jihar Niger. to Malam Abdulhamid, menene naka ra'ayin? To, gaskiya ne ra'ayina a cikin wannan maudu'in da kuka doko a yau. Gaskiya an samu ci gaba ta bangaren mata musamman ta bangaren karatu. In kika duba ta bangaren karatu musamman na addini duk wasu makarantu da kike gana ana yaya ɗalibai in kika dubiya mafi yawa zaki cimma cewa yawa majority za ki cimma mata ne suke yawa a cikin wannan karatu to sannan kuma sai mu yi hakuri da wani abu don gaskiya banda al'ada da magana addini a ɗabi'a gaba ɗaya tsakanin mace da namiji ana samun bambanci musamman in kika duba ta bangaren To da alama mun rasa Malam Abdulhamidu yanzu mun sami kira daga Katsina da wa muke magana. to suna na shamsu sama'ila ne mai da karamar hukumar limin jihar kaduna muna jin ka to a gaskiya yana ta eh, ba ilimi mata abu ne mai matakar amfani dukkan kowane lokaci za ka iske abu ne mai kyau a ba mace ilimi mutum da a gida a gida za ka iske lokacin da mamman sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku iyayenku biyayya daidai da aka cewa zai kamata a ce ummi ummu gari da aka ambaci mata su uku domin ga wannan kowanne abu ne mai matakar amfani mutane mu darata mata a dukkan lokacin da muka same su inda muna fatan su ma mata sun samu nauyi irin wannan su kokari su sake bakin abin da Allah ya wuri musu mai magana shan sama'ila ne mai da karamar hukumar rinin jihar Kaduna Allah sa ku tashi lafiya to madalla mun gashi mun samu wani kira daga ina muka samu kiran ne da wa muke magana To ina jin Hadiza mun rasa wannan kiran namu. To me me ki zaki ce yau Hadiza akan wannan maudu'in? Ai abin ma ban ma san ta ina ma zan fara ba <laughs> saboda abin suna da yawa kin gane? Mm. Kin ga especially ma magana ma an aka yi magana akan cin zarafin mata. Eh. Maganan ba ba da daɗi ne ba ma magana mai daɗi ki kiji ana cewa ba ya ya yar shi fyaɗe sai mm. ba ma magana da ma za ka so ka ji bane kin gane mm. kamar da yadda bakin da aka gayyato suka yi magana cewa ya kamata al'umma su dinga fitowa suna suna magana in irin hakan ta faru to hakan zai rage aukuwa irin faruwan haka sosai sosai To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown tare da aiki aikina da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka that's the video.